ko kun san asusun albiru wanda kungiyar jama'ar ce izaratul bid'a ga kamar sunna karamar hukumar Katsina ta kirkiro ku kasance tare da malam Abubakar mai Kano domin jin ko menene asusun albiru أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a madadin kungiyar jama'atu izalatul a wa iqamatus sunna ta karamar hukumar katsina ina mai farin cikin gabatar muku da asusun albihu asusun albihu wani tsari ne wanda kungiyar izala ta karamar hukumar katsina ta fitar da shi lura da yawan mu a cikin karamar hukumar katsina sai muka gano cewa da mu da 'ya'yanmu idan za mu iya taimakawa da naira goma kacal a ƙarshen kowane wata za mu iya samun kuɗin da adadinsu zai iya ta sama miliyan goma a shekara za mu iya tara miliyan 120 wannan ya sanya kungiya ta fitar da wannan tsarin don samar da ingantacciyar hanyar samun kuɗin shiga ga ita kungiyar don gabatar da ayyuka wanda ta saba gabatarwa asusun albiru zai ba da ƙarfi ga ayyukan da'awa don kungiyar izala kungiya ce ta da'awa don haka za a fitar da tsare-tsare na yada addinin musulunci ba cikin karamar hukumar katsina ba a duniya ga baki ɗaya ba akwai tsari na i-da'awa ma'ana da'awa ta hanyoyin sadarwa na zamani akwai bayar da horo ga mutane da koyar da su yadda ake yin da'awa cikin kankanin lokaci musamman ma'aikata na gwamnati da ma'aikatan kamfanoni da za su shiga cikin wannan tsarin a horar da su yadda su ma za su ba da su wajen yada addinin musulunci sai kuma shiga ƙauyuka da karkara don isar da saƙon allah da kuma sunar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ɗaukar matakai na daƙile munanan aƙidu wanda kullum suke ƙara shigowa cikin mu bayan ayyukan da'awa akwai ayyukan samar da makarantu na zamani da kuma na addinin musulunci mallakar ƙungiya haka samar da cibiyoyi na kiwon lafiya asibitoci da wuraren sayar da magani da makamantansu don ƙara bunƙasa hanyoyin samun kuɗin shiga ga ƙungiyar kuma don tallafa ma al'umma da kuma yin amfani da wannan kafar wajen jawo hankalin mutane zuwa ga addinin musulunci da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka a cikin tsarin akwai abin da ya shafi tallafawa marayu da matan da mazajen su suka rasu da sauran gajiyayyu da kuma masu shigowa addinin musulunci maza da mata a cikin tsarin duka akwai tsari da aka yi wanda zai taimaka musu tsarin da za a bayar da kudin ne masallatanmu na juma'a da na kamsu salawat duka cibiyoyi ne na tara wannan kudin za ka iya bayar da naira gomar ka a wurin haka iyalanka za ka iya bayarwa a madadinsu kuma kana iya bada na shekara ɗaya din ma naira ɗari da ashirin kenan a shekara sai dai wannan naira goma da muke faɗa mafi karanci ne babu laifi idan mutum ya wuce haka ne sannan mutum yana da zaɓin ya saka wannan kuɗi kai tsaye a asusun ajiya na ƙungiya wanda yake a bankin keystone lambar ajiyar shine ɗaya sifili sifili biyu biyar sifili hudu bakwai biyu da turanci 100250472 wannan shine asusun ajiya na kungiyar izala ta karamar hukumar katsina za ka iya saka gudunmuwar ka kai tsaye cikin wannan asusu muna tabbatar muku da cewa mun kafa kwamiti na amintattun mutane wanda suke masana ne a harkokin kasuwanci waɗansu kuma 'yan kasuwa ne wanda su muka ba amanar tafiyar da tattara kuɗin nan da kuma juya su don samun riba muna tabbatar muku da cewa insha Allah ta'ala wannan tsarin zai magance mana yawan barace-barace da ake yi da bin ofisoshin gwamnati da bin gidajen 'yan siyasa don neman gudunmu da za a aiwatar da wani aiki na addini insha Allah ta'ala wannan tsarin an fara shi a cikin watan Septemba na wannan shekara kuma za a kare shi a cikin watan Septemba na shekara mai zuwa 2019 kenan insha Allah ta'ala daga wannan lokacin kuma tsarin ya zo ƙarshe domin muna ganin a lokacin an samu isassun kuɗin da za a ci gaba da juya kuma a ci gaba da gabatar da ayyuka na da'awa da kuma ci gaban addinin musulunci muna kirga ga dukkan ahli sunna na ƙaramin hukumar katsina da ma dukkan wani ahalus sunna wanda wannan sakon ya kai mashi da ya taimaka ma wannan asusun da abin da Allah ta'ala ya hore mashi naira goma kacal a wata mafi karanci ko fiye da haka din a ƙarshen kowane wata ko ta hanyar masallaci ko kuma ta hanyar asusun ajiya mallakar ƙungiya a ƙarshe muna kira ga al'umma da su taimaka mana da addu'o'i ganin samun nasarar wannan tsari sannan kofofin mu a buɗe suke don karɓar shawarwari da kuma gyara allah maɗaukin sarki ya taimaka mana kuma ya mana jagora wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh